وأتموا الحج والعمرة لله والقائل سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والقائل تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد عباد الله لقد اعتمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أربع عمر وكلها في ذي القعدة العمرة الأولى تسمى بعمرة الحديبية والعمرة الثانية عمرة القضاء أو القضية والعمرة الثالثة عمرته صلى الله عليه وسلم من الجعرانة والعمرة الرابعة والأخيرة عمرته صلى الله عليه وسلم مع حجه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 وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين اعلموا عباد الله أن للعمرة أحكاما فقهية أحكاما فقهية كثيرة ومنها أولا معرفة أركان العمرة فللعمرة ثلاثة أركان الركن الأول الإهراب من الميقات الإهراب في الميقات والركن الثاني الطواف بالبيت والركن الثالث السعي بين الصفا والمروة وحكم العمرة عباد الله على مذهب المالكية يقولون إن العمرة سنة في العمرة سنة في العمر مرة وعند الشافعية والحنابلة أن العمرة فرض في العمر مرة ووقت العمرة عباد الله ليس للعمرة وقت معين تؤدى فيه بل يجوز أن تؤدى في جميع أشهر السنة عباد الله وميقات المكان للعمرة ميقات الهج عرق العراقي يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جهفة إن, مر إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن عباد الله وفضل العمرة معلوم في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وكره الإمام مالك رحمه الله تعالى تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة لكن عند أكثر العلماء قالوا يجوز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال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 وأتموا الحج والعمرة لله عباد الله من الدروس المستفادة من أعمال العمرة وأعمال العمرة لا لا لا تجاوز الإهرام والتلبية أولا ثم الطواف ثانيا والأمر الثالث هو ركعتي الطواف والأمر الرابع السعي بين الصفا والمروة والأمر الأخير الحلق أو التفسير فمن هذه الأعمال عباد الله نستفيد أمورا كثيرة من أهمها أولا الإخلاص لله تعالى يقول الله تعالى آمرا للمؤمنين وأتموا الحج والعمرة لله الأمر الثاني مما نستفيد من العمرة تكفير الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما الفائدة الثالثة نستفيد من العمرة كثرة الدعاء في الطواف والسعي الأمر الرابع التذكير بالجنة والأمر الخامس العمرة تذكرنا بالنار وهذا مما نستفيده في الطواف بين الركن بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول المعتمر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الأمر الثالث العمرة تذكرنا باليوم الآخر الأمر السابع العمرة تذكرنا بالكفن وتذكرنا بالموت وتذكرنا بالإكثار من ذكر الله عاشرا العمرة تذكرنا بعبادة الثواب وعبادة الصلاة الثاني عشر العمرة تذكرنا بإعلان التوحيد والبراءة من دين المشركين واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ونستفيد أيضا عباد الله رفع الصوت بالذكر ورفع الصوت بالتبديل والإكثار من التهليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ومما نستفيده من العمرة عباد الله الاستجابة لله تعالى والإكثار من الشكر والحمد لله نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وديا ta tabbata ga من mai girma da daukaka ku cika aikin hajjinku da umararku ba don kowa ba sai don Allah godiya ta sake tabbata ga Allah da yake cewa duk wanda aikin hajji ko ya yi umara su babu laifi ya yi tafiya tsakanin safa da marwa tsira da aminci tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa daga umarar farko da kai zuwa umara ta biyu Allah yana kankare maka kurakure kuma shi aikin hajji karfafe ba shi da sakamako sai aljanna yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sake cewa ku yawaita tafiya aikin hajji da umara domin suna kora talauci suna kora zunubai kamar yadda karfe in an sa shi a wuta ake tantance mai kyau da mara kyau bayin Allah lalle manzon Allah manzon rahma sallallahu alaihi wasallama yayi umrori ne guda hudu kenan duka umarorin kuma a cikin Ga gashi maybe gobe za mu shiga wannan wata na zulqa'ada Duka umarorin Allah sallallahu alaihi wasallam cikin zulqa'ada umrar farko ana ce mata umratul hudaybiyya ya taho amma mushrikai suke cewa ba zai shiga makka ba eh, to a bari sai shekara ta gaba shekara ta gaba ya dawo sai ake ce mata umratul qada ko umratul qadiyya sai umarar shi ta uku ana ce mata umaratul rana. sai umarar shi ta hudu ita ce ta ƙarshe umarar da ya hada ta tare da hajjin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayan Allah muna fuskantar watan zulƙada ɗaya daga cikin watanni masu alfarma kuma ɗaya daga cikin watannin aikin haji guda uku da Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat ga watan shawwal zulƙada zuwa watan zulhijja ke watan bulƙada yana ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu ana fara kirgan daga watan zulƙada zulhijja almuharram mai kuma rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban Allah mai girma da kuka yace inna iddata shuhuri inda Allah ashara shahran fi kitabillah yau khalaqa as-samawati wal min ha? arba'atun hurum wayannan sune guda hudu masu alfarma bayan Allah lallai umra tana da hukunce hukunce masu yawa daga cikin hukunce hukuncen umra na daya tana da rukunai rukunan umara guda uku ne na farko kai harama ka cire kaya irin na al'ada irin wannan ka sanya rida da iza ɗaya ke abu na biyu in kai isa garin maka ka yi guda bakwai abu na uku ka yi tafiya tsakanin safa da marwa Wannan su ne rukunan umara guda uku wajiban kuma guda biyu ne kacal shi ne in tabbata na yi harami na yi hirami daga miƙati to sannan daga ƙarshe kuma yi aski ko sese hukuncin umara malamai sun samu saɓani me hukuncin umara malaman hanafiya a hanafiya da malikiya suna ce a sunna ce a rayuwarka so tak sunna malikiya da hanafiya to amma shafi'iya da hanabila suka ce a umara dole ne wajibi ne a rayuwarka so tak so domin Allah ya ce wa atimul hajja aikin haji kuma wajibi ne sai ce wal umrata an dora umara akan aikin haji sai ke nuna cewa so ne tak duk abinda zaka maimaita babin lafila ne umara ba ta da lokaci ta kamai mai duk lokacin da ka je a shekara ko da daddare ne ko da rana ko da yaushe za ka yi umara sai dai a cikin watannin aikin hajji ne to maybe in ka hada ta da aikin hajjinka zai iya zama tamattu'i in ka raba kenan ka fara umara ka kare zuwa ranar takwas ta dauki harama ya zama tamattu'i amma ka zo ka hada su gaba ɗaya ya zama tsirani ke mana ka yi harama da aikin hajji da umara a haɗe a cure a guri ɗaya kuma ita umara miƙatinta shi ne miƙatin aikin hajji mana mutanen madina suna ɗauka a zulhulaifa mutanen sham da mutanen najeriya a jufa mutanen yaman a yalamlam mutanen ƙannul manazil suna ɗauka a mutanen najis a ƙannul manazil mutanen iraq da wanda ke bayan su duka a zafi irk bayan allah umara tana da falala daga cikin manya-manyan falalolin umara Allah zalla zai mace al'umratu ila al'umrati kaffara Allah yana kankare maka kurakure tsakanin umarar farko da umara ta biyu sannan kuma Allah zai ne ya kuɗitar ce ku ta tafiya aikin hajji da umara ku ta tafiya aikin hajji da umara domin suna kore maka talauci da zunubai kamar yadda zuga zigi an sa karfe yake tantance wannan karfe ne mai kyau wannan kuma mara kyau donan su malamin suka ce babu laifi kenan a maimaita umara fiye da su daya a shekara daya to amma mu sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai umara fiye da daya a shekara daya ba abin mamaki fiye da so daya ba a shekara manzon Allah bai haka ba sallallahu alaihi wa sallam kama lura da maganganun da ya yi cewa babu laifi idan mutum ya yi fiye da daya kuma umarorin gaba ɗaya umarori ne guda hudu bayan Allah abinda za ku fa'idantu da shi daga wannan aiki na umara daga na ɗaya al'ihira sai talbiya na biyu wafi na uku raka'a biyu bayan makamu ibrahim na hudu tafiya tsakanin safa da marwa na biyar na ƙarshe kenan sai sai ko aji ko tarin matsaloli da za mu dangane da wannan aiki da farko na karantar da mu ikilasi. in ka tafi aikin umara babu ikilasi? wallahu almusta'an to kaga ba manufar shine in je in dauko hotuna sai a samu addu'a gashi za mu hau jirgi a samu addu'a za mu fara dawabi a samu addu'a za mu fara sa'ayi ku dubo mun tsakani da Allah shi da yake makka shi zai samu addu'a ko mu da muke gari mu za mu sa shi addu'a to wani zai zai tafi can da dauki hoto ba gwanda ma bai je ba to kaga akwai aiki jika keke ikhlasi ikhlasi wa atimmu al-hajj wal umrata lillah abu na biyu kankaran kurakurai domin daga umara zuwa umara Allah yana kankare maka tsakankani in ka dace ke abu na uku yawaita addu'o'i musamman cikin tawabi musamman tsakanin rukunul yamani da hajarul aswad musamman kana kan dutsen safa kana dutsen marwa abu na hudu umara tana tunatar da mu aljanna abu na biyar tana tunatar da mu wuta musamman addu'ar da kake tsakanin rukunul yamani zuwa hajarul aswad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أبو نشدة umara tana tunatar da mu ranar gobe kiyama sumi rabbana atina fid dunya hasana sai me wa fil akhirati hasana tana tunatar da kai gobe kiyama abu na shida kenan abu na bakwai umara da zaka tafi yana tana tunatar da kai likafari yanzu in yana raye na sa wannan to gobe ina musu fa irin shi za a samu to idan akwai likabani ko akwai lallai tunatar da mutuwa tana tunatar da ni da mutuwa kenan na samu na cika a can in dai ina harama da aikin hajji ko umara to iya ta kifafin da na sa iya shi ke kuma ba za a rufe min kai ba ba za a rufe min fuska ba ba za a sa min tarare ba domin za a tayar da ni ina labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك duk wanda ya mutu aikin haji to haka za ta yi da shi abu na tara umarta tana tunatar da kai yawan ambatan Allah abu na goma tana tunatar da kai ibada ta tawafi abu na goma sha ɗaya tana tunatar da kai ibada ta sallah kana gama tawafi sai kai raka sai tsawa ba a fa'ida ta goma sha biyu ana karantar da mu tauhidi musamman a rakawoyi guda biyun nan abu na goma sha uku ana tunatar da mu albara'atu min dinil mushriki mun barranta daga addinin mushrikai abu na goma sha hudu umara tana karantar da kai bin sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk aikin da zaka yi in babu bin sunna aikin ya tashi a tutar babu abu na goma sha biyar oke umara tana karantar da mu wa'in sunnoni da ake ce mana sunanun tarkiya Sunan da manzan Allah bai ba to kai ma kai kamar kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ya sumbanci rukunul yamani ba bai sa bakin shi ya sumbance shi ba sai da ya sa hannun shi mai albarka ya shafa to tunda bai sumbanta ba kai sai ka sumbanta ko a'a manzan Allah bai sumbanta ba kai ma ba za ka sumbanta sauran wayannan rukunan na gefen hagu eh, yanzu muka sa kabar a haka ga rukunul yamani ga hajarul aswad ga kofar kaba to sauran rukunan guda biyu manzon Allah ba abin da yake shafa shi a jikin kaba ba abin da yake tabawa to kaga wannan sai a ce mata sunnatun tarkiyya abinda manzon Allah ya bari kai ma ka bari abinda yayi kai abu na goma sha shida yana umara tana karantar da mu rafu sauti bi zikir yana daga cikin guraren da ake ɗaukaka sauti da zikiri musamman tun da kai harama a addinin mutanen da na lokacin manzan Allah ke shi Allah sallallahu alaihi wasallam ce tani jibrilu fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatahum fi talbiya malaika jibril ya zo yace umarci sahabbaina su dinga ɗaukaka sauti da talbiya to an umarce su su ɗaukaka sauti an gama to za ka ji suna talbiya sai muryar sun dishe muryar da su sai disha shi labbai kallahumma labbai to ma ka a jirinmu na mutanen zamani sai ce abu ruqayya ya haukaci ya zare wallahu Musa. da mana shi ne asalin addinin manzan Allah sallallahu ɗaukaka sauti da talbiya labbai da bai. yana daga cikin sunonin da muka bari jama'a ko a masallaci yanzu Abdullahi ibn Abbas yake cewa yana gane an ƙara sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi sauti da yawa ko ahli sunna an ka kawo ko ahalin sunna ma sai su ma inkari to ko ki sunna muke sabbaka Allahu ala Abdullahi ibn Abbas dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana yana sanin an ƙara sallah ji masallacin ya rude da zikiri astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام بارك يا ذا kowa yana nashi. to yana daga cikin abin da za mu fa'idantu abu na goma sha bakwai ɗaukaka sauti da zikiri abu na goma sha takwas yawaita tahli la ilaha illallah musamman akan dutsen safa da marwa so da yawa zaka samu in an tafi abokanan ka ce kai ne kake yi tuntuni mun gama wato to ina tahlili mana ina nan kan dutsen safa da marwa ina ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده wa hazama ahzaba wahda kuma tare da addu'o'i abu goma sha tara akwai al-istijaba Allah ya kira ka kuma ka amsa da wannan kake cewa labbaik Allahumma labbaik to sai kai taladin kudin halal kai guzirin kudin haram ka ce da wannan za ka tafi ka tabbata ka yi kuzirin kudin halal to matakin farko kenan da Allah zai karɓa maka abu na ashirin akwai yawan godiya ga Allah Inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak abu na ashirin na daya kana tabbatar da mulki gaba ɗaya nawa gaba ɗaya gaba ɗaya na Allah Inna hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak abu na ashirin da biyu sai mu tsaya haka tana tabbatar da dukkan ni'imomi na Allah ne to da wannan sai ka dinga neman Allah ya tsare ka daga gushewar ni'imar shi yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik muna roƙon Allah ya karɓa ma alhazai da masu umara kuma ya mayar da su gidajensu suna masu ganima suna masu kubuta daga dukkan bala'i Allah mai jima da kuka ya datar da mu ya kubutar da mu daga fitintunu ma zahara min hawa ma batal Allah mai girma da kuka ya sauƙaƙe mana wanda suke marasa lafiya a cikinmu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikinmu Allah mai girma da kuka ya gafarta musu kaga kama akwai janaza in an ƙara sallah kenan bi iznillahi ta'ala za a yi sallar janaza Allah mai gima da ya gafarta mu'mini mazan da matansu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ودميء سخطك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله